sabon coach ɗin ƙungiyar ƙwallon kafar tottenham ya ce a shirye yake don magance matsalar rashin ƙoƙarin 'yan wasan shi wanda kuma ya ɗau alwashin zai kawo ma arewacin ƙasar ingila ko fuffukan zinari mr mauritius pochettino ba zai yi mamaki da rashin ƙoƙarin 'yan ƙungiyar tottenham ba da suka nuna a farkon wannan kakar ba a takaice ma ya hasashe irin wannan matsalar a lokacin da yake sa hannu a yarjejeniyar zama sabon shugaban wannan kungiya na shekara biyar a rani na shekarar bara cewar za a ɗauki watanni da dama kamin irin tsarin shi da ƙwarewar shi su ratsa jikin 'yan wasan kamar yadda mr brendan roger yake shugaban ƙungiyar liverpool a karon farko a wannan kakar wasannin wannan abin takaici ne ganin cewar ƙungiyar tottenham ta zama ta goma sha ɗaya a jerin ƙungiyoyi a wasan premier league bayan wasanni tara.